والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نحو الوارث كان وجود الثاني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طائفة من أحكام العلم wani bangare daga cikin hukunce hukuncen alam na lahadar misru fi adil maliki malik fuad bin isma'il eh, wato misra ya samu ci gaba hadar hmm. misra ya samu ci gaba a zamanin umar bin ɗan eh? fi adil maliki malik fuad bin isma'il bana mai ba ai fa na alhamdulillah nan ala da rubutun daban-daban ne na kuma yi na hadatun shiru bi ahalin malik nan ne na kuma yi ce ok har misir an buɗe misira na hadar misir misira ta samu ci gaba fi ahadi a zamanin umar bin kasa fi ahadin malik ta samu ci gaba a zamanin kuma dan Kasa. shi abin da ke wannan kaga nan wajen nan ce alam menene alam ne alam sunan yanka shi ne alam yanzu in an ce misali wato mutum ya zo nan in na ce mutum ya zo nan waye zai zo ba wani zai zo ba mutane ba ne in na ce mutum ya zo nan waye zai zo kowa zai kasu? ita ya shi ma mutum ne to kaga in an ce mutum ba alam ba ne me alamsun sai a faɗi sunan yankan da aka sa mai wanda kamar yadda ake cewa ake cewa sunan ka menene eh suna yana suna ne zani daga in kana tafiya sai aka kira sunan da za su ka juya saboda kai ke da wannan sunan in na ce mutum ya zo kusan kowa zai zo sai na ce malam wali ya zo da tsaki malam wali ne zai malam abu nomi ne yanzu, awal ya yanzu to na kira shi zai zo to wannan sunan da na kira ɗin shi ne ne sunan yanka an gani? na ce zan tafi zan tafi gari zan tafi gari akwai garuruwa da yawa ko ba garuruwa kaduna gari ne sokoto gari ne kano gari ne ina ne gari ne duk garuruwa ne gaba daya amma sai na ce zan tafi sakwato, kaga wannan sakwato shine ne shine sunan yanka na shi misali ko misali na ce zan karanta fikihu ma ina son karanta fikihu Sura da yawa a gane ko anan wannan mudawwana fikihu ne mutasar fikihu ne akaramul masalik fikihu ne askari fikihu ne ku salih fiqhu ne ji haka to wani fiqhu zan karanta fiqhu ha sai nace zan karanta malam zan karanta ahlari ahlari ya zama alam ya zama shine alam na wanne na na wannan fiqhu din malam malaman fiqhu sun ce malaman fiqhu na da yawa malaman fiqhu wanne ne na wata maza mazhaba ma ta duk wannan shirya kira alam shirya turawa da kira proper noun to shi ne dai a taƙaice alam misali an gane to yanzu wuce har bisiru fi a haɗi umar bin umar an buɗe misira a zamanin umar ɗan kasa a nan wajen ina alam misiru ba a ga misiru alam shi sunan yanka ne hmm. sannan umar ɗan kasa shi ma sunan yanka ne ko عبد القادر عبد القادر الجرجاني أول مؤلف في البلاغة عبد القادر الجرجاني شيء فرقه ما ولا فيك بلاغة إلى ألم أنا وجه عبد القادر دا ainihin a shikenan shikenan don an ce balaga balaga na da yawa eh newcastle min akbar mudun newcastle na newcastle min akbar mudun ingiliziya newcastle yana daga cikin mafi girman garuruwan turawa newcastle kaga anan wajen ina alam newcastle shine awwal ma sunnifa fi nahwi kitabu sibawai to ba kana kamar da balle wannan banal mutasim madinata surra barra eh, akwai shi a gaba eh, yana gaba ne wato awwal ma sunnifa fi nahwi kitabu sibawai ai eh, farko abin da aka rubuta a littafin shi shine littafin A nan ina ana sun bawai shi hau ba ana bane to da na hau wanne ne akwai da na hau kala kala kullu na bana mutasim madinata surra mar'a mu'tasim ya gina birnin surra mar'a ya gina wani birni ana kiran birnin surra mar'a hmm. na ina ana al ya gome sura mala eh. na'am kana amrun jahihi abu usman min kuttab dawlat al-abbasiyya wato abu usman yana daga cikin marubuta daula na abbasiyya ina alam amru al-jahid ko abu min abbasiyya كانت عائشة أم المؤمنين راوية للحديث يا كفن عائشة أم المؤمنين بيرويتو حديثي نعم أنا رويتو حديثي عائشة عائشة على ميشي إيه عمل عبد الله المعمون على ترجمة علوم اليونان عبد الله المعمون يا أيدي عشان فسر للتفهم يونان فسر للتفهم جريك للتفهم نحو ده فيلوسوفي an gani abdullahi al-mamun shi yayi aina al-alam huna abdullahi al-mamun aha nan karanta al-qawaid qaidoji yakunu al-alam mufradan alam yana zama cewa mufrad na'am wa murakkaban yana zama cewa murakkaban tarjiban alam yana zama mufrad kaman wanne ne kaman misru ko misr alam ya zama mufrad eh kaman wanne kuma kaman umar eh to sannan yana zama murakkaban tartiban izafiyya murakkaban tartiban izafiyya wanda aka ne izafa shine ne abdulkadir qadir kaga abdulkadir suna ne alam ne sunan yanka ne amma an mai izafa rahman Abdul rajim da sauransu au masjiyan ko ya zama ainihin murakkaban tartiban masjiyan hmm. an haɗa sunaye guda biyu a waje ɗaya murakaban tarkiban mazdiyan shine kaman mucosil ko mucosil da wannan new york mucosil new york ne sur da a shi wannan tarkibun ne idafi tarkibun ne idafi kamar jimla ne fi'iliya su da yau ma'anin shi sur da a an sa da suna surra marra an faranta ran duwan da ya gani sunan birnin kenan an faranta ran duwan da ya ga duwan da ya ga wannan garin to an gina shi da kyau an sa da suna surra marra ya ga wannan tartibin da jumla da duniya idan suna ya zama to jumla duniya ya zama to tartibin a wani ya shi a tartibin a wani ya sunan shi ba izabiya ba Um, isnadiya jazakumullahu ne an in ma gina shi akan jimla ko jimla an ya zama tartibul isnadiya da isnadi tartibul isnadi nam wai ko wanda yake an cika shi da kalman wai siba wai lifta wai والأول وصدر الثاني يعربان على حد الأوامر to yanzu yaya ake irabin in za a yi irabi aka ce na farko kamar misru wanda yake mufran kenan da kuma sadar na sani wato farkon na biyu farkon tarkibul izafi kamar abdullahi to shi wanda yake mufran da wanda yake tarkibul izafi ana yi musu ana yi yu'rabani ala hasbi al-awamil ana yin irabi gwargwadon awami din idan ya idan fa'il ne ya samu dhamma in maf'ul bihi ne fata idan izo majrur ne kasara mun gane wannan ko yanzu kamar yanzu duk kuta har misur misur ya zambi daga na'ibul fa'il marfu'un bi dhamma az-zahira al-akhir ko kamar abdul azim dama an ce za a yi za a yi ramu farkon abdullahi kaga shi a matsayin da yake mubtada'un مرفوع بالجمع الظاهر على أخيه وهو مضاف الحادي المضاف إليه في مبتدا نعم والثالث يملأ من السم في من أكو شيني wanda yake tarkibu tarkibul isnad ah wannan tarkibul idafi wannan ni ko tarkibu masjid tarkibu masjid ko shi ana mai zigirabi wato ana hana shi sarku su a new coffee su new york gaba ɗaya ba a mun sarku ina zama to mufta da umar kun bidon ma'ana wajen in ya zo makola da kuma bilfata in ya zo rizo majururun bilfata ya bata anil kasra majururun bilfata ne ya bata anil kasra da annahu ismun la yansarif kun gano na ko eh warrabi'u ya buƙa ala suratihi kama ka na hudu yana ina tsaya maka sura shi mara ha an sura mara aya zai da bin ko ala hikaya ne zace wannan wal al fi'liya ala hikaya ku zace shine matsayin mudafun ilayhi madina din nan shine al mudafin madina ka maqulun bi mansubu wa huwa mudaf sura mara aya ne wannan والتركيب وانا في محل في محل جر مضاف اليه عمل مجرور على الحكايه عمل جر عليه اكن حكايه مضاف اليه تو نعم كما كان قبل العالميه اولا بيقول zaka ji ko zaka zaka yi tarkibin ko kace wannan tarkibin gaba daya akan hikaya an kai ku gire ɗaya ruwan suna ne guda ɗaya tun ya zo suna ɗaya za ka zaka min irabi na na tarkibi a إسنادية يقولون ذاك ما كنا كنا ذاك شيء ما بين جملة أو ترتيب من ذاك على الحكاية مضاف إليه في محل الجر مضاف إليه نعم كما كان قبل العالمية كما يندي قبل شيء قبل العالمية ورد ولي والرابع يبقى على سورة ينا وضوء كان سورة شكما يندي قبل شيء قبل العالمية نعم na wal khamis yubna ala al na biyar ana gina shi akan kasra wanne ne babu da nan wanne ne hudu kai na kasu gina tura mara shi ne na biyar sura mara yawa shi ne shi wannan ina ne awwal man sunnifa fi nawi kitab sibawi shi wannan ana ana gina gina kan kasra shi me ce eh wal khamis ibna ala al-kasr yo al-kasr za a gina shi na biyar za a gina shi akan kasra na yawa yakunu al-alamu isman shi alam na zamantowa suna na'am wa huwa ma wudi awwalan shine abin da aka sanya shi tun farko Na wala kamar wal yakunu al-alamu isman وهو ما وضع الأول shi ne abin da aka sami tun farko amma ce ba a ce muhammad ko umar ko abubakar a wato an sage muhammad umar ne usman an sanya shi tun farko ga wannan ma'anan sannan yana zama lakabar lakabi gaban mai aljamis. aljahil wato mai laƙabi lafazi wanda yake nuni akan yabo ko zari yabo lafazi wanda yake nuni akan yabo ko zari amma ce ƙala isa an funnaka ƙara isa an kunnata isa ya ce an kunnata mai hancin mai taguwa wannan yahudu ko zargi Daga zargi ne wato lakabi ne nashi kama a ce ala alar hussein ala abul hussein zainul abidin zainul abidin kaga kwalliyar masu ibada wannan yahudu ko zargi kaga lakabi ne shi ala muhammad al-sajjad muhammad ya faɗa al-sajjad mai yawan sujada shi ma yaya yabo ne misali to duk wannan gaba ɗaya laƙabi ne an mai laƙabi akan wannan abu Kama haka nan jigina mutum zuwa ga gidan shi ala wani as-salafi wani ash-shi'i wani al-ja'fari wani as-sufi duk laƙabi ne an jingina mai laƙabi ne wannan gina abin nan na'am na'am ma ashara bi madin aw zal shine abin da yake nuni akan yabo ko zalbi ala amru Aljayi. aljahiz ne wanda idan shi ya bakulu mai gulugulun ido kaga wannan kamar nau'i ne na ila suka ne ko kuma shi ko kuma a wajen su na'am wa kuniyatan wa kuniyatun huwa masu kamar ummul mu'minin ba ya ne shi shi ma ana kai shi lakab lakabi ne shi ma to duk wannan ana sanya shi daga ciki eh na'am shi alam yana zama suna a banji wannan Hmm. alaf yakan zama suna sannan kuma alaf yakan zama mai shi ne abin da ke magana yakan zama suna kenan lakabi shi ma alaf ne hmm. amma shi umar alaf ne shi eh saboda an sanya shi asali dama don wannan ne sannan sai lakabi kamar amirul muminin amirul muminin shi ma mai alam ko ah, kamar aisha aka suna ne shi shi ma abin da alam da sannan umar muminin lakabi kunyata yana zama alkunya kamar nan abdullahi mamun fa almamun me shi abdullahi ne suna ne ko tarkibun ne da zafi to al-mamun lakabi ne saboda an zarge ne kwanye ne yabo ne wanda aka amincewa almamun daga cikin kulafa na banu abbas ya yi aiki akan fassarar ilimin al-yunan ilimin greek wannan fasaran shi ya janye wa musulmi musiba har ya zama su manya-manyan ƙungiyoyi na jahamiya da ire-iren su suka faɗo tsokin lokai. saboda an fassara littafan ainihin greek na philosophy da mandi an fassara su da larabci sai larabawa su ruska ji daɗin suka yi sha'awan wannan ilimin da ke ci kafin nan sun karɓi da addinin su saboda shi ilimin mandi ƙa'idojin su gaba ɗaya sun karo da alƙur'ani idan mutum yana mu'amala da mandi ko yana mu'amala da filosofi to kusan ya san zai yi rinjani an gane za a najeriya zai ga a makarantu namu na wuya ana karantar da mardik to farin cikin da muka yi shine masu karantar da shi ne ba fannin su bane idan wanda zai karantar da mardik din wanda ya san mardik ne sai ya sama shakka a cikin addini in ba wai kai mutan zurfi ba a cikin addini za ka masu karantar da shi kawai shi kan shi malamin kawai ne yana dai larabci ne kawai su ma ɗaliban kawai su ma suna hadda cewa su jarabawa ba wanda zai gaya ma ga abin da ya fa'ida to wajen karatun mazi kuma wanda ilimi ne sosai na hankali wanda akwai ka'idoji na hankali wanda ake so hankali kafin ya zartar da wani abu ko ya kore wani abu sai ya tabbatar da mantik sai ya tabbatar da shi kan ka'idar mantik suna da ka'idoji kala kala da aka kama shi wanda ka'idojin sun yi hannun riga da alkur'ani da sunna ne shi malamai da yawa suka ce karantar da shi ko karatun shi ma haramun ne shi ne ibn jami'a ke cewa ilimi ne wanda ke ƙara ma jahilin jahilci kuma baya fa'idar da mai basira in kai mai basira ne yana ƙara lalata ma kwakwalwa ne in kai jahili ne ƙara ma jahilci ne suna farkon gari kaga ya yi littafi arzantu alal mantikiyi ibn jami'a ya yi littafi raddi ga malaman mantiki kuma ne dan ya je yayi yayi nazari kan manta ya zama imam a wannan fanni sannan kuma zai musu rudu sannan ga imamul ghazali shi ma ya shiga cikin fannoni daban-daban ya shiga sufanci ya shiga cikin ilimin shari'a da na zai shiga cikin ilimi na hankali to da ya shiga ya ce kowane ilimi yana so ya ga menene ke ciki shi ba ya so a ba labari to shi ne ya karanci sufanci da kowanne ya ce duk a cikin ilimin da ya karanta babu ilimin da ya fi gamsuwa da shi kamar ilimin tukanci, shi ga zari kusan karshen rayuwar shi ma ya koma cikin kogo ne ya ta abin Allah ya kiran shi Tukanci, an gano nan ya karanci ilimuka daban-daban ya karanci philosophy kai tsaye ya ga abubuwa da yawa kafirci ne kuma ya rubuto din ya musu rarci ya yi littafi ta hafisul ba yana faɗin aibin philosophers shi ma ya musu rudu da kyau sosai sannan sufaye ma duk da cewa ya shiga zubanci cewa ya yi ya cire wani abu da yake so kuma ya zuba da nashi har yi buɗe nashi mazhaba ma na zubanci ya yi raddi ga 'yan badiriya har ya kafarta su wanda suke cewa su sufaye ne suka cewa ba sai sun yi sallah ba ba sai sun yi wani ibada ba kawai za su zauna kawai shi ke na kawai sun yi aljanna ne a gani to faɗawanci cikin zubanci ya sanya ya shiga cikin kurakurai masu yawa har ya kasance yana ganin cewa ana kamar hujjoji na nasu alkur'ani hujja ijma'i siyasi sannan sai kashafi ya sa kashafi daga cikin hujjoji na shari'a imamul gazali idan kana karanta littafin shi ya biyu. za ka ga an yi irin wani abubuwa wani lokaci sai tabbatar da hukunci kawai da kashafi shi wajen kawai yana da kawai sai Allah ya bude mai ido sai ya ga wani abu sai abin ya zama daidai da kitabun sunna kwarai da gaske an gane kuma wannan shi ya sanya yake aiki da hadisai da ibai da mawdu'ai sosai har alhafiz al-iraqi da al zai nufi ne cewa idan mutum zai karanta iya ulumuddin dole iya a kan idan malamai da suka yi magana inda za ka karanta wannan littafi baka hada da a wato a takhriji wanda hafiz al-iraqi yayi ba baka karanta iya ulumuddin za ka yi fardaban dan ne saboda in ka karanta shi kaɗai za ka iya wa akwai hadisai modu ai da ibai da hadisan da ba su da asali shi ya kawo su har ma wasu malamai suka ce in dai mutum na da shi a cikin library ya bankare wuta ya bankare wuta malamai zama da fatuwa kana da shi a library kai sauri ka dauko shi kuma ka bankare wuta saboda abubuwan da ke cikin sa na kurakurai amma ka dauko sharbi na an ka dauko takariji na Zainuddin Hafiz al-Iraqi to yayi takarije hadisai to za ka fa'idanci da littafin akwai abubuwa masu amfani da littafin amma sai an tattace an gani to wannan shi da ya muna magana kan laƙab ko ma'amud ɗin da laƙab shi shi ya yi aiki a kan shi ya fara janyo fitina ga al'umma musulmi har yanzu zama ana inkarin asma'u wa sifat da ilimin philosophy da mantik an gani da shi ne ala sanyi mafi ulumul yunan kan fasara ilimin Greek wa kunyatan huwa masu dira bi abi shi ko kuniya, hmm. shi ne abin da aka fara shi da azu shi ma alam ne ba daga cikin nau'i na alam akwai alkunya kamar abdullahi an gani umu umu ummu wanda aka fara da abin ko ummi na'am aubni ko ibn ibn abbas na'am ibn kaza ibn umar wa yajibu an yata'akhkhara al-laqabu an al-ism yana wajaba lakabi ya zama ya yi jinkiri daga suna lakabi ya yi jinkiri daga suna kamar nan amila abdullahi al-ma'amun alatar tumatin ulu na ne kamar a ne ala amur aljahi abu usman kaga wanne ne ya zo farko wanne ne ya zo daga baya suna ne ya zo farko sannan lakabi ya yi jinkiri dole ne sai suna ya zo farko lakabi ya biyo baya ba za a fara da lakabin ba ba za a ce ƙala ƙalar jamis a ce a ce amur ba ba zai yi ba dole sai ya zama to suna farko sai lakabi ya biyo baya a kai wannan a eh, wannan yanzu ne ranar aisha wannan da wanda ya fara da Umu da abu A gari وهو ما أشعر في مدين أو ظني كنيا شيري الكنيا شيري الكنيا ده na'am na'am farko na'am zaka ce wani ne ummul ita kasancewa ta ba bace ta haihuwa shi wannan na wannan na abu kaza abu kaza shine wannan ya sunan shi a alkunya shi wanda yake na hakika ne amma nata kamar nau'i ne na yabo ne na Aisha har ita ba ta taɓa haihuwa ba ta haifi ko ba ta yi ba? sai dai an faɗa mata saboda matar manzo annabi shine baban mu'minai mu kuma wasu ita Aisha uwar na? mu'minai na'am na'am bismillahir rahmanir rahim babu kawai kawaidul islam babun shikashikan musulunci wa amma qawaidul islam fa khamsatun amma shiga cikin musulunci guda biyar ne awwaluha shahadatu allah ilaha illa na ta shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai allah wahdahu la sharika la shi kadai yake ba shi da abokin tarayya shahadatu anna muhammadan abduhu da shaidawa lalle annabi muhammad bawan sa ne ko manzon sa ne na wa ba'dahu as-salah bayan shi ba akwai sallah wasiyam da azumi wa zakka da zakka wa hajj baitullahi da ziyartar dakin Allah ga wanda ya samu ikon zuwa in mutum bai samu iko ba an yafe da wannan wanda bai taba zuwa aikin haji ba ga wannan bai laifi ba akwai mutumin da in ya rayu rayuwar shi gaba daya shiga shiga musulunci guda uku ne kawai zai yi hmm. wani hayyabar duniya guda uku ne kawai zai yi kalmar shahada sallah da azumi duk da yawa shi kenan zai gamu da Allah kawai shiga shiga musulunci guda uku ne kawai ya sauke ainihin farazin su aikin haji bai samu yayo bai da kudi bai da sabi sannan kuma zakka ba shi da kuɗin fitar zakka dare a shi na ba gane sama akwai mutane irin wayannan wanda suke guda uku ne kuma sun yi laifi ba su yi laifi ba saboda a shari'a mabaniya ala da'a fala wajiba ma al'ajar wala muharram ma darura shari'a mabaniya ala da'a an gina shari'a ne kan iko in ba ka da iko an yafe maka fala wajiba ma al'ajaz babu wajibi tare da gajiyawa in mutum ya gajiya to ba wajibi a kan shi gaba daya wala muharram ma zarura babu haramun tare da lalura don wani lokaci haka sallah mutum yakan gajiya gare shi idan mutum gaba daya hankali shi ya fita bai san inda yake ba ba ya gajiya tunda ya gaji ba zai sallah ba ba azumi wani ma zai gamu da Allah ba abin da yi na ibada sai kalmar shahada kila ko shi dai musulmi ne daga kalmar shahada ba sallah ba azumi ba zakka ba aikin hajji saboda bai da lafiya hankali ya kushe mutumin da yake da chronic ulcer ulcer matsalin gaga azumi ya fada kan shi ko bai sauke ba sai dai ciyarwa a kai baka addinin musulunci an gina shi ne akan sauki ah. addinin musulunci babu takurawa kan shi wa ma ja'ala alaikum fi dinin haraj millata abikum ibrahim na'am wa man la ya'rifu hadhihi al-ashya duk wanda bai san wayannan abubuwa ba la tajuzu shahadatu wato kalmar shahadar ba ta halatta a shedar sa baya halatta wanda bai san wayannan abubuwa ba ko da zai bada sheda a kotu ba a san shedan shi to bai san wayannan shiga shiga musulunci ba wala imamatu sannan limanci shi ma baya halarta in yi limanci to an tambaye shi shiga musulunci nawa ne yace yace malama kuma tsayi da bauchi na sur kafara da sauran sai mana limanci sai ka bi shi irin wannan da aka taɓa samu na wurin aikin hajji din nan misali an ji ana bita ya faɗi izala da rika shi a eh. suna zai yi tafiya aikin hajji ko ya fasa kura ai mafi alheri kuma gida gaskiya da mutum da bai san shi kashikan musulunci ba ya ce izala dariƙa mene ne da shi a mabu da ƙala ƙasa ko gaga irin wannan misali bai dace ce ya kamata su kore shi kawai koma gida ya je koya ana samun abin da ya wuce haka kai ka gode wa Allah da yi ka nan wajen har za ka iya zuwa ka ɗan yi wajen ɗaliban ilimi ko wajen malarai ka je ka ɗan yi karatu wani bilal da kawai haka yake kawai daga daga zuwa gona sai wa gida sai sai bayi da iyalansa kawai shi ke amma ko karatun fasiya ya zai ba kuma yana alfahari da musulunci na suna nan da yawa shi yana mamaki shi yana ganin wai kowa ya ga ya mai zai yawo na'am wa mun sallata ko a masallacin da za a kulle shi kowa ya fito da gaskiya gaskiya kam wani ma wallahi kawai ce ma ya amsa ma sallama za ka ci wallahi wani sallama daga duniya ya zai da tsira rabu gida lalle ko musulmi ne ya dade a cikin musulunci ya fi shekara saba'in a duniya da lalle ne ya tsara sallama Allah shi ke ko ka ce mai yarhamuka Allah ma ya atishawa yana kalmomi tare da na'am salla kalko duk wanda ya salla a bayan shi yuzidu abadan ya sake sallar nan har abada an yi salla bayan mutum irin wannan amma ka'ida shine duk mutumin da ya riga ya salla a bayan mutum aka idar da wannan sallah wannan sallah kawai ka gama da shi shi ne asali a gani tun da shi wanda ka bi sallah ka bi salla ne da kyakkyawan manufa cewa malami ne shi sabonin na ka yi dariya ku ci gaba haka za ruya an sa'idu bin musayyab haka aka ruwaito daga Sa'idu bin musayyab nam akhir mutaqaddimin wanda karshen magabata wannan kawai wato lakabi ne amma ba wani shine ƙarshen magabata ba a hakikatar an gane idan an ce karshe to akwai akwai tabi shi tabi ne akwai wata tabi tabi ne wannan lakabi ne ake ake zaga amma wani a ce ne kaza saboda yabo kawai amma ba shi ne akhirul mutaqaddimin da kasar eh ai mutaqaddimin su ne ta habbai sannan tabi'ai suka biyo baya to shi ma a ce shi ne karshen su daga shi ba ƙarin wani wani wani ba an gani na eh kowanne kafa ɗaya yi ko ka ce musayyi ko ka ce musayyi shi akwai ko ka ce Sa'idu bin musayyib akwai Sa'idu bin musayyib ya alatta gaba na'am al-akhdari eh faslun faslun la yahillu li ghayri al-mutawaddi salatu eh baya halatta ga wanda ba shi da alwala sallah wala tawaf ko yi tawaf wala masu nuskatul qur'an ko ya shafi kofi na al-qur'ani al-azim na qur'ani mai girma baya halatta mutum yayi haka an gane wannan shine fahimta na malik ko wata ce na maliki akan wannan matsala ɗin cewa ainihin wanda yake bashi da alwala baya shafan kofin alkur'ani mai girma amma akwai malaman da suke ganin babu wani nasi akan wannan matsala ɗin ya kamata duk abin da mutum zai gina gina shi akan nasi ne an gane wannan ko to wani yace ai nasi shine wa may yu'azzim sha'airallah fa innaha taqwal qulub shin ya zama nasi duk wanda ya girmama alamomi na addinin Allah to lallai yana daga cikin takwa na zuciya to qur'ani ya kamata a girma shi daga cikin girma shi a alwala to kenan in an ce duk wanda ya girma shi ayyar Allah to kenan da wannan kenan mumini bai halarta ka gaisa da mumini sai kana da alwala shi ma mumini sha'irul lahi shi ma da ganin musulmi wanda yake yayi shiga na musulunci shi ma sha'irul lahi an gane khairukum man zakarakum billahi ru'yatuhu ru'yatu man zakarakum billahi ru'yatu ya yanku shine wanda ganin shi ya tunatar da ku Allah shi sha'irul mu'mini sha'irul lalim gashi ya barge mu gashi ya dage wanda ya yi kaza to kaga in har ana maganar yin alwala shine girmamawa ga wanda ku shi ya kamata in za ka gaida mu'mini shi ma kai alwala a gani in ba ka baya halatta ka gaida shi ma dauki maganar ma haka kamar ta dan hakari tunda manzo yake ya karanta alqur'ani Aisha tana yana kwanciya a jikinta yana karanta Qur'ani hali tana da janaba ita Aisha radiyallahu Ana. Yana da al'ada aila eh baka magana dai alwala cewa sai an yi alwala yana bukatar nasi an gani tunda dai abinda malamai wato duk jayayyen ya kare ne akan la ila ya masu illa al-mutahharun wannan kalmar al-mutahharun din nan aka buga Suka duka ko kalma ne wanda an yi an yi a kai ruwa rana kan shi wanda aka cire ba wai yana nufin alwala bane malaman tafsiri sun tattauna kan shi sosai malaman fiqh su sun tattauna kan shi sosai kawai masu cewa alwala ne su sun zafi wannan ne kawai su ce wallahu a'lam amma ba wai suna da yakini bane akan wannan al'amari an gane wannan da kuma wajen Allah ya masa alquran illa zahir inna fi kitabil ladhi katabahu rasulullah li amr bin hazam Allah ya masa alquran illa tahir daga cikin wasiƙan da annabi ya rubuta zuwa ga Amr bin Hazm kada wanda ya shafa alqur'ani sai tahir waye wannan tahir din shi kan shi hadisin an yi sabani kan ingancin sa dai kenan sannan iya inganta kalmar tahir din nan ne wasu ce kada wanda ya shafi qur'ani sai mai alwala kace kal ai to ai ai tahir na da ma'ana da yawa akwai kada wanda ya shafi qur'ani sai wanda ya yi tsarki in yayi fitari ya tabbatar ya wanke tsarin kafin ya je yayi ma ne kada wanda ya shafi ƙur'ani sai wanda ba shi da janaba ɗahir ne kada wanda ya shafi ƙur'ani sai musulmi ɗahir ne inna mal mushrikuna wa kaifa al muslimun to shi to duk wannan malamai sun bubbuga sosai akan shi matsala ne wanda in ka ga yadda malamai suka tattauna a kai, za ka san eh lallai akwai magana kai sosai wala jildiha ko kuma fatanta fata la shi. sannan ko da hannunsa ba kare ya taba in bai da alwala ko da hannunsa wala bi audi ko da ice sanda kare ya taba alqur'ani wa nahwi da abin da ya kama da wannan illa al-juz'a minha sai dai juz'i daga cikin ta al-muta'allam wanda ake neman ilimi a ciki, juz'i wanda ake neman ilimi a cikin sa kun gane wannan ko juz'i wanda ake ne wasu na cewa juz'i ga mai neman ilimi kuskure ne fasara sai dai juz'i al-muta'allama minha wanda ake neman ilimi daga cikinsa mutum zai ke ɗaukan juzu'i idan yana neman ilimi da muna yara yadda ake yi in za a je islamiyya sai a cire falle ɗaya sai ke ya zama juzu'i sai ka rike ƙur'ani ga sai na cikakke kawai falle ɗaya ne babu ya zama juzu'i sai a ce in ka cire kulu a cikin kulu wallahu ma da za ka ɗan cire ainihin kul ɗin shi ya zama juzu'i kuma yadda in dai mutum na so ya karanta ƙur'ani yana da janaba ko yana da bai da alwala kawai zai cire falle daya kaga ya ga falle daya ga qur'ani ma bai ma dace ba littafin Allah ya kamata a gilo ma shakara ya gawa misali abin da yasa yake ya ga saboda karatun shi ya zama to in bai da alwala ya samu sauki to me bambanci tsakanin mutumin da in wulakanta da wanda ya wulakanta aya daya da wanda ya wulakanta alqur'ani duk menene ne dukan shi hmm. dukan ne gaba daya haka ba bambanci tsakanin wanda ya rike maganar Allah ne cikakken shi ma maganar Allah ne to bai faru wanda ya rike juzu'i ya rike maganar Allah in dai har in dai har mutumin da zai dauki Qur'ani bai da alwala ya wulakanta Qur'ani to wanda ya dauki jirgin shi ma ya wulakanta shi ba bambanci eh wala masu lahul Qur'ani a azim sai dai kuma babu shakka malamai sun ittifaqi cewa wato yin alwalan ya fi ya fi ladan ko kuma shafan allo na alqur'ani mai girma ala ghairil wato ba tare da alwala ba allo din baya halarta. mutum ana karatun allo sai wani ya ɗauki allo wanda akwai qur'ani illa lil muta'allimi fi sai ga ɗalibin ilimi mai neman ilimi a cikin sa aw mu'allimun yusahih ko malami mai gyara mishi karatu ɗalibin ilimi ko malami mai gyara karatu za su iya ɗauka wasabiyu fi masil qur'ani kalkabi shi karamin yaro wajen shafan qur'ani gaban babba ne shi na'am walismu ala munawili amma wane ne yin zunubi bai balaga ba ai to tunda bai balaga ba wane ne yin zunubi zunubi ya tabbata ga wanda ya miƙa mai alqur'ani munawili hilahu wanda ya miƙa mai alqur'ani yace kai kai ma wani shi yin zunubi wa man salla bi ghairi wudu'in amidan duk wanda ya salla ba tare da alwala ba da gangan huwa kafirun wa iyad ya zama to kafiri wal iyad billah shin kufrun akbar ko kufrun duna kufrin kufrun duna kufrin abin da ya inganta wajen malamai ba kufurin akbar ba ne kar ka zo ka fitar da mutum musulunci don ya yi sallah ba tare da alwala ba za ka fitar da matan islamiyya da yawa na ku matan kuna islamiyya da yawa za ka fitar da su saboda matan islamiyya suna yin al'ada wai suna jin kunya a san suna al'ada sai su sace tare da masu alwala su yi sallah kafin zama kajirai kenan sannan kuma wani yana sallah saboda malar saboda bushewar zuciya da rashin tunani wani yayi rigi yana jin kunya a sani kawai sai za ka ji masallaci ba yana wari amma sai ka rasa waye zai fita ba mai fita wallahi abin na faruwa nan za ka san lallai mutane suna buƙatar tarbiyya ma na imani a walan wai yana jin kunya ne ya fita don ka a gane shi ne ya yi saboda haka sai ya haƙura kawai ya ma haƙura da zanɗin. in ya gama ya zai je alwala in ma mai imani ne kenan ba zai je alwala a gida ya sake sallah shi kadai salatul jama'a afdalu min salatul fard bi da daraja mutum ya maka shi asaran daraja 20 da nawa Allah kadai ya san ladan da ke cikin wannan daraja din ba kowane daraja ɗaya nawa ne ladan to mu doka kowane daraja ɗaya lada dubu ne to kai da kai sallah cikin kai kadai ka samu lada dubu wanda ya sallah shi kadai ya samu dubu so ishirin da bakwai to ka yi makanka tsarin wannan dubu so ishirin da bakwai saboda kawai baka son wai a gano ka to da irin wani abubuwan suna faruwa kaga ina ka ce wanda ya sallah ba tare da alwala ba to ana yi to ya hukunci wanda ya yi ya aikata babban zunubi ana kiran shi kufurin duna kufurin hmm. wato kufur ne amma asgar bai san zunubi ba kuma zai duba cikin wasiƙatu kuwa na shehu dan ya yi wannan bayani cewa wanda ya sallah ba tare da alwala ba abinda ya rinjaya wajen malamai ba za a fitar da shi daga musulunci ba wanda zai ce ai tun da kaga ya sallah ba alwala bai san darajar Allah ba ne, wanda bai san darajar Allah ba ya ya kaza kaza su kaza sai ya kafirta mutum bin lawazin an gane ba a tafiyar bin lawazin wani ba darajar Allah ne bai sani ba wai kunya yake ya san darajar Allah amma yana jin kunya eh? zai da ce kamar ɗin limami ne kai ma da zarar ka ga haka kaga abin ya faru irin wannan kawai ka rike harshenka irin kawai haƙo ne ka dai aikata wani abu na dabara wa zai nuna dai wani abu ne in da kana jin kunya da zama riji a ce aikin liman ga abin da ya yi hmm? in na jin kunya to ka sha maganin nan ka noma ka daina ka daina yin alwala yana karyewa don wani alwalan shi zai karye haka zai ci gaba da sallah da mutane saboda jin nauyi wannan jin nauyi an zai shiga da kai wuta kenan sai ka aikata wani abu wanda zai nuna akwai abin da ya faru ko ka rike ciki ka nuna cikin ka ya kulle ka tafi a duke a cikin liman ba lafiya yau ba zai ba ka tafi kana tafiya da ƙyar haka ba daga masallaci wani ma zai tausaya ma yanzu ya rike liman a shiga da shi mota a gida ba shi gina Allah ya kwace ka ba ai kawai tunanin farko shi ne wannan malam da gaske kawai shi ne ne. na? eh mu zama in yi alwala ya dawo duk magana kai alwalan ka dawo ka samu lada wannan abun dabi'a ne kowa yana yi an gani abinda Allah ya halicci kowa da shi babu wani dalili zaka ce wai za ka ji nauyi duk da akwai nauyi amma ka rufe ido tunda na kowa ne Kama al'ada to ibn wazami ya kira shi addima'u tabi'iyya jini ne wanda yake natural in dai ke mace ce ba ki al'ada ba mace mace da saura zai ga wani yana jin nauyi kan wannan zai ga yayi asara mai yawa na sallar shi amma gaskiya akwai mutane kirki wala wani kuna sallah zai fita baya jin nauyin komai an gane da kunyan duniya da mutum ji kunyan duniya a da kunyan lahira gara na duniya na'am al'ashmawi bismillahir rahmanir rahim na'am lafazi ne mushtara ana kira shi budbal wani lafazin budbal ko lafazin mushtara sun ya ɗaukar ma'ana da yawa sai an samu karina sannan ya ayyana shi wani abin da ya yi jari shi ne Allah ya masa Al-Qur'an illa muslimin ko mumi mun ji gashi ne eh ta yara in ya halatta haka wanda ya sallah ba tare da alwala ba in ya halatta haka ya zama kafiri in ya ce ya halatta mutum ya yi sallah ba alwala ba da kalliyarsa na'am kan kan ku samu tsaya maka kan ahalari ba na'am Na san kana kama wani nauyi karka gama kafin ka gama tambaya wani mai dago ha tambayan bai karewa ku dan bari hanyar tambaya kadan zan bi karatu na'am Ha? babu fara'idul gusli wa sunanihi wa fada'ili babu farallan wanka da sunnoninsa da mustahabbansa amma fa amma fara'idu ba kamsa amma farallansa guda biyar ne anniya na farko niyya wa ta'mimul jasadi bil ma'i da kuma game jiki da ruwa ko ina ya samu ruwa a cikin mutum na'am wa dalki jami'il jasadi da ya dukkan jiki wal fawr da gaggautawa wa takhlil ash-sha'ri me ma'anar gaggautawa mutum ya yi ta sauri me ma'anar shi ba ta ruwa dan wani zai ce to ai an ce ai zai alwala ai gaggawa sai ya ta gudu gudu ya ta gudu gudu ya bar lum'o'i da yawa a jikin shi bai yi alwalar da kyau saboda sauri Mai ma'anin faul ko wanka ko alwala misali ko tunda na ana maganar wanka ne mm. to sai mutum ya zo ya bar lum a saboda sauri Mai ma'anin faul wato jeranta ainihin wankewa ba tare da wani jinkiri ba ko mm. idan na wanke nan wajen karan fata lokacin shiga na gaba karan fata lokacin shiga na gaba haɗin gaba a ganin misali idan misali mutum ya zo zai a cikin wankan janaba zai yi alwala kaga in ya wanke fuska daga ina daga nan zai ina sai hannu daga hannu zai mai shafan kai da kai zai mai sai zai kaba to fiye da shi kan tsari mutum ya yi sauri daga wannan sai wannan wato mutum ya tsaya ya wanke shi da kyau in ka gama wankewa da kyau ko ina ya samu ruwa dan ba da lokaci ka shiga na gaba shi ma na gaban ka tsaya ka wanke shi da kyau ba da lokaci ka shiga na gaba shi ne gaggautawa da ake nufi idan mutum ya wanke fuska sai ya tsaya fira ko haka nan kawai ya tsaya yi wani harkoki har gabar har fuska ya bushe bai wanke hannu ba alwala ya ɓaci shi ne ma'ana mutum ya bar sau wannan kuma inda malik khilafan li abi halifa shi abu halifa ya ce ka wanke fuska ko ya bushe ya bushe gaba ɗaya sai ka wanke na gaba bari ka wanke ba alwala ya yi yace wane ne karya ma lura da wani dalili da wani dalili ya ce kawai don gaba ya bushe alwala ya karye ce a kawo dalili kuma za mu abu wani ba shi bai sanya fawar daga cikin wajibi fawar ba dole ne a wajen shi an gano wannan eh, wa an amma sunanuhu fa arba'a amma sunaninsa guda hudu ne na'am ghusl daina awwalan wanke hannaye tun farko ilal al zuwa kugu zuwa wuyan hannu والمدمدة تذكر المكيمة سنة نبا دولة بني والاستنشاق شاق الرواة ما هكا ومسو سمات الأذنين تشاق الرام كلها نعم وما فضائله أي كلام وكما في إذا إيه ما نتعرف أما من صاحبان زباو أنا كان زباو بعض عشرة دي بري بعض عشرة دي بري <laughs> نعم أعرف نعم. أنت kamar su shi kamar zuwa da bin ba su ibn husaini da sauransu ba yi bai kan kenan amma ga wasu malamai ko ba su hana ba shi na zai bin albani ya ce ba dalili ka san wani lokaci ba shi matsalar addini yana da wani abu da ɗaya ne wato ka zama to jarumi kawai inda dalili ya tsaya kawai nan gaci wani yana haɗawa tare da hamasa yanzu a duba littafin da qur'ani ko bai da nasu littafin da qur'ani ne gaskiya ba zan iya cewa ba ya halaka ba tsakanin Allah saboda ga shi littafin ya daraja irin wannan ba mu da littafin da ya kai shi ya gina wasu abu a nan da ya fi kawai ce kawai sai ya fitar da hukunci Ba malamai suna yin haka akwai wani malami wanda yake cewa yaya za a yi Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimansa ya ce mana kafa kafa mace al'aura ne to tun da dai har manzo Allah ya ce kafa mace al'aura ne ai babu hikima gaba ɗaya kuma zuwa ce duka ba al'aura ne shi kawai da hamasa ne ai an fi kallon fuska a kan can mace fiye da yadda ake kallon a kan gina nan ya gina nan ya gina nan me ko ya kawo mutum abu shi sa kana karanta littafin ibn hazam to zai baka sha'awa mutum ne mai jarumta abinda kowa ya kasa magana kai zai tafi kowai zuru sai ka kasa mai ilimi shi ilimi shi ma shi malanta kawai ka zama baka da tsoro tsakani da Allah kake so kawai me aka faɗa akwai nasi ke hukunci babu nasi kaka yanki. to wannan yana wa malamin tasiri kwarai da gaske wani malami malami ne amma wannan dan da yana da nasi wani lokaci wani lokaci da hamafa yake gina hukunci yana dole ne mutum ya yi hankali kan irin wannan abubuwa an gane in za ka gina hukunci kawai ka tabbatar sai ka samu nassi sannan ka ce kaza in babu nassi ka ce kaza to gaskiya ni da na ce dole ne in za a yi alo in za a taɓa ake sai an yi kaza tsakani da Allah na yi iya bincike na ba za a ga madogari ba amma akwai wanda ya ga wani madogari na Allah ya kawo sai ka babu to irin wani suna faruwa da yawa a cikin al'amuran. na'am aliziya bismillahir rahmanir rahim eh. asalisu al-ishhad na uku shaida huwa shartun fi sihhati ad-dukhuli yawa shaida daga cikin rukunan aure yake magana ba hmm. sharadi ne wajen ingancin saduwa al-aqd ba wai ingancin kulla aure ba kun gano wannan hmm. a fahimci wannan karatu da kyau kafa shaida sharadi ne wajen ingancin saduwa ba wai wajen ingancin kulla aure ba idan an yi aure babu shaida an kulla aure auren yayi amma kada ya sake da sai ya kaba shida domin da mutum zai zo yanzu ya dauke ta a mota sai a zo a ga a cikin mota yana wasa da ita kuma yana malami ba a san sun yi aure ba da za a ce mai a shi malam wani mutum banza ne an gaji da wata mace wallahi an gani ko kuma misali a zo a gan shi da wata mata ya yi tafiya da wata mata sun shiga wani hotel babu wanda ya ce da cewa ya yi aure ta ce wala an kashi da wata mata sun shiga hotel ashe yana ɗaukan yan mata ne malam wani duk wannan wa'azin da yake mutane ashe mutum banza ne to shaida yana kare ma mutunci ne kun gano wannan amma in an yi aure babu shaida aure yayi. a samu wali a samu figa, a samu mai sadaki sai da yari mai yari a cikin kunan eh? wali figa, sadaki zai sai shaida ba ka samu waliyi fi ga sadaki ya kai aure aure yi. to yanzu akwai wani aure wanda yake faruwa ana kira shi annikahu al-urfi nikahu al kan kira shi kusan yan boko ke yi kasashen larabawa ake yin shi suna daɗewa ba su yi aure ba ana karatu ita kuma yarinya ita ma gashi ta da ta girma sosai ba ta samu miji ba to kuma sha'awa ya kama sosai to kuma idan suka ce baban su ya kulla musu aure baban ba zai kulla auren ba yadda ake kawai a makarantar boko zai a yi aure sai ga shi namiji ya zo sai ya aure yarinya abokan shi ne shaida shi abokai ke sawa shaida wai abokan shi su shaida gayu abokan shi sheda shaida ko ya aure ta ba tare da baban ya sani ba haka zai tattaka kan yarinya yana takanta matsayin ta shi kuma haka za su yi tayi matan shi matan shi matan shi har sai ya gama jami'a in ya gama sai wai zai sake ta sai ta dawo daga jami'a sai ta kuma ka ganta budurwa ka aura shi yi ya yi ce da ilimi ai tana da mata a fanni fanni kaza to ka aure ba zaura ba ka sani ba to wannan yarinyar za ta je akwai abin da suke yi na operation na surgery in ta gama sai ta biya kuɗi sai a zo a yi masa sojiri a gabanta na kai sojiri a gabanta sai ta zama kamar budurwa in mutum ya sace ta zai yi kamar yana sakan budurwa ne ta suna yin haka a jami'a larabawa sosai abin ya shahara malamai sun yi rubuce rubuce a kan shi to ya wani aure ya yi auren bai rasa ina ajali ne magana ajali nan wali ne babu babu wali wato to gayu ne suka zama yi ko aka zaɓi wali ya ciki wannan babu ake wani an sa ajiri ba akwai lokacin da za ka rabu babu wani ajiri da ka sa ai idan mutum idan aka yi aure aka sa ajali cewa za mu rabu lokaci kaza ai wannan daban ɗalibai biyu kafani a kan shi za mu rabu sakin ta zai yayi ke ya sake ta ba za su sa wannan ba magana ajiri a bakin su shi ne ya aure ta su zai tafi da zai ce ya sake cikin amma yanayin bai kama da shi ba ya so ya kama da shi amma ba shi ba ne ai shi auren mutu akwai ya san mutu ne in ya samu in an sa ajiyar ya ya samu kariya ba ba akwai wanda zai shekara hudu a makaranta bayan bayan duk shekara biyu kamata ya yi sai shekara hudu ko shekara takwas ma yana kokari ya yi digiri bai gama ba suna na tare inda ba su gama ba na ana yanka sadaki eh ku shi wannan kaga abin da yasa kake babu shi malamai suka yi shi saboda babu wani. amma ko su laraba ko abu da suke da shi ko ba akan nikahul urfi wai idan an kulla auren dole kuma sai an je kotu ta ba da takarda to wai ko in ba ba da wannan takarda ba wai wasu a kowane sun ce auren bai ba to aure yayi in dai irin auren da muke kwari auren aure a nan a masallatai kawai an dora aure ko kowa ya tafi gida bai ya zuwa kasashen laraba in ka dora wani ka je shi kuma ka tafi takarda na yin auren to wai suna kiran auren da muke irin wannan wanda ake yi wanda ba takarda kawai a wannan masallacin kawai ga mai daura aure kawai a daura aure kawai kowa ya tafi abin shi wai shi ma ne kawo mutum ke kiran shi an gane saboda lafi wasa ba a yi tausikin shi da rubutu ba amma yanzu ga duwan da ya aure na a saudiya duwan da ya aure ya san shi kowa ya aure sunan shi na a cikin ga hotonka ga komai naka ka kira matar ka saka kawai a ce mutane nawa suke da aure a saudiya kawai za a ɗan da kwamfuta ne a saudiya gaba ɗaya wanda suka yi aure kaza to amma sun san wanda yake da zahiri ne ba irin wannan masu masu aure ba sa zuwa wajen wajen gwamnati suna da yawa an gani kuma yanzu auren masallaci ya fara zama ya kaɗai kai auren masallaci yanzu an fara zuwa shi ma ana ana ba da certificate ko ya zama hanyar shiga ga hanyar shiga ga kusan masallaci yaya a ta ai an yi auren shaban hannun shi ya yi ya ɓaci nan shi yaro da aka samu a yanayin wannan auren ina ba za samu yaro suna son suna son ai ba za samu yaro malam suna zuwa ne su yi abin da za su yi don kansa kansa samu yaro abin jonas ai ba sa haihuwa ina abu zai yi yi. ai ba a matsayin fita ce karatu ne kawai sai da wasu iyaye ba ruwan za su tura yarinya sudan ko ga wasu da kishin musulunci ya tura yarinya sudan karatu ita kaɗai. ya tura ta karatu da sunan ruwan shi da kishin. ta je na wajen sha'awa ya kama ta mijin za ta ji aure sai sai da kawo hutu fita zina in za ta dawo sai a kai mata ga yadda ake yin zo in kai wajen likita da mishina za ta a mata wannan sai a yi mata sauki sai ta dawo kawo rubutu ruwa ai ta je ai tana da ilimi sudan ta je karatu su da kana tara ga haddan ƙur'ani. Thank <laughs> you. a yana ka ana dadewa ma wani wani shekara shida a kaiwa ai zai gama bai burgewa ne to yanzu abin da ke yi wala wani bawan Allah mai kishi sosai na gaci baya wasa da asiri kawai ya tura yarinya Sudan mace wani lalacewa zai kai ka tura mace yarinya ita kaɗai ba ta da ƴan uwa ba ta da kowa ka tura su da karatu duk karatun da ya wuce najeriya ma a najeriya ma irin da wani ke tura wani gari ya tura ta wani ya tura ta wani gari tana cikin tana hostel wanda suna zuwa da mota kawai a yaran sabbin ka duba abin da yake faruwa koli nan cikin dare kawai koli na zama dandali za ka je koli da dare motoci ne kawai ke layi yana riban yan mata a yi da su a biyar amma ka yarinya kawai ba wani ka'ida ba kulawa ne kuma yarinya ta yi karatu dama dama ta yi karatu ta dawo gidan iyayenta shi da sauki in ta yi karatu ta dawo gidan iyayenta iyayenta na ganin ta wani lokaci kaɗan kai ziyara makasar gani da makasar da gudana in ka tura ta lokaci kawai ka buga mashin kawai gaje ka ganin ta kana zuwa kawai ka zanta ka zanta da ta ta tura rigabi da wani lokaci da rike so da shi karatu na kin dena shi hmm? nuna gwargwado ne da ne Allah ya الركن الرابع المحل واتو محلي هو المرأة الخلية من المرأة واتو نم محلي shine wurin da wurin da afkawa da mai sakin da wurin da sake da ke fadawa shine mahalli shine mace min mace wanda ta tawofinta wofinta daga duk wani mani'u mace da ta wofinta daga me daga duk wani abin da zai hukunta haramta ta ta wofinta daga mani'u allati taktabi tahrima wanda ke hukunta haramta ta an gani mani'u wanda ke hukunta haramta ta eh, ita ce kafin mutum ya auri mace sai ta zama to matar da ta wofinta daga duk wani mani'u wanda ke hukunta haramta ta menene mani'un da ke hukunta haramta mace eh an ce matar da za ka aura ta zama to ta awo binta daga mani'u ta zama to ba matan wani bane ta zama to dai ba ta inda ko sai kuma me ba ya zama ba a shayar da ku tare da ita ba eh na magana inda ba ta yin inda ba ta da miji ba a shayar da ku tare ba ita ko ba na ita ko ba ku da wani alaka na jiri da ita don kuna da wani alaka na jiri ya zama to akwai malimu to wannan ba za ka aure ta ba sai ya zama to duk wayannan abubuwan babu su wa zawj da kuma miji wa yashtaru bi zawj wayannan sune mahalli mahalli na mai na saki an gane mai aukar da sakin da wacce za a saka su ne mahalli to an shartanta ga miji na da sihha sharadi na inganci arba'a guda hudu akwai shuruɗu sai a guda hudu da sharuɗa da shuruɗu da sharuɗa na tabbatar auren na'am wa shuruɗu sihha arba'a sharuɗan ingancin aure guda hudu ne al-islam sai ya zama to musulmi kafirin ya auri mace suna auren ba ta ci ba zai auren bai inganta ba wa tamyiz wato ya zama yana da wayo karamin yaro dan shekara hudu ko biyar wanda bai gama yin wayo ba aka ne aure sunan wannan aure bai inganta ba wal aqal hankali shi ma mahaukaci shi ma auren shi bai inganta ba wani lokacin hmm. wasu mawakata ana musu aure a haɗa mawakaci da mawakaciya eh. inda ya zama tuwa haukan sama sama ne ko kuna cikin ɗan ce na'am wata haƙuƙin zukura da kuma tabbatar da mazakuta a tabbatar cewa namiji ne shi kafin a bashi aure da za a ga wannan an ce a tabbatar da mazakuta iyayen shi ta ya tambayi iyayen shi wani namiji ne ai tun yana yaro ana sanin yadda yake tun yana yaro yana yawo ba wando to da wannan za a yi aiki a yi an san namiji ne shi an gane har aka mai kaciya an san namiji ne shi wanda bayan mai kaciya an san shi magana ya falkun hmm. sa mushkil wato mata maza mata maza baya yin aure wala yunka ba ba a auren shi bai aure wala yunki ba yunka ba a auren shi a gane wani ku to mata maza yana da al'auran namiji da al'auran mace ko duk suna aiki al'aurorin duk suna aiki shine kun sha mushkil kun ba mushkil yana da farji kuma tana fitsari ta wajen shi ma gaba namiji yana fitsari ta wajen duk suna aiki amma in zama to ɗaya ke aiki to za a duba inda yake aiki in na bangaren namiji ne to ya zama namiji in bangaren mace ne mace ya kashe ɗayan a je a yi sojiri tunda yanzu an samu ci gaban wanda ba ya wuce tunaninka ana iya mai da namiji ya koma mace ana yi namiji gaba ɗaya a mai sojiri a mai da shi mace mace a mai da ita namiji ka canza halittar Allah tsinuwa Allah ya tabbata gare ka shi ma tsinuwa Allah ya tabbata ga ana yi an canza shi kuma ya yi na kwarin gaske na kuje Kimi, malamin kula. Aure waliyyar An wani na A Ana su ko shi mijin ya zo da kanshi shi da wakilai a kana daura ba su zo ba an goya zo ba kunya ya dan fito haka ya bai na kunya ya kai da shi kamar yanzu da zuwa da jin jin da wuri da jiru na ku bari na zuwa tsalle bari mu gama na'am na'am babu fara'idu eh, babu farilan alwala ibn rushd wa da ghayruhu ala hadaini takhlilina asabi al-yadayn wannan sa ya ƙara kan wayannan biyan wani ya ƙara kan wannan biyan wane biyan wanne ne biyu wal qulbu fil fawr wa fi tarkibi hmm. naqalan an ibn rashid al-labibi wa yasqud al-fawr bin ma al-nisyan wa dhikr yuqihi ala al-insan wa zada ghayruhu ala hazaini taklilina asabi al-yadayn wasu sun ƙara kan wayannan abubuwa inda aka kai sabani tsatsefewan mu ga yatsun hannaye tsatsefewan yatsun hannaye na'am na'am wal bil yadi ala ma bi da wucewa da hannu haka wucewa da hannu akan gabbai kuma mai tare da gamewanta ko ina ya samu ruwa shine umum tare da ko ina ya samu ruwa bi da kalma'i da ruwa wasu ma sun kara ne wanda dole ne a samu dalku ke ba wa dalku ma al'umum wa kaunuha dahiratan min iz la yasibu ha ma al-najas hmm, da kasance wanda mai tsarki daga dauda iz la yasibu duhura wato kafin mutum yayi yayi tsarki ya alwala ya zaman to yayi tsarki daga dauda hmm. don baya inganta tsarkinta ma al-najas tare da najasa in akwai jinsa a cikin sai ya kusa da shi sannan ya tsarki sannan ya alwala ma wakila fi tartibi fardun wajib an malikin yurwa fala tujanibi an ce game da tartibi an ce farilla ne wanda yake wajibi shi tartibi an malikin yurwa an malik ana ruwaito wannan daga imamu na malik Allah ya masa rahama kada ka nisanci wannan magana wannan magana shine daidai in ji malam cewa fardun ne kuma wajibun ibn ziyadin qalahu wal madaniyuna ka abi mus'ab ibn ziyad daga cikin malikiya ya faɗi wannan a cikin mazhaba sannan da mutanen madina an gane malikawa na madina da malikawa suna da yawa akwai malikawan madina akwai malikawan misira akwai malikawan iraki kamar askari yanzu malikawa ne na ainihin iraki shi wannan kuma duk wayannan da su gurgurbi da su wannan malikawa ne na andalus su asalin su turawa ne suka wannan su ibn ibn su gurgurbi al-andalus gurgurbi ba ne bane shi ma imamul baji ibn abdulbar hmm. an su yanar magana duk mutanen duk turawa ne eh? a rashin irin su dalili a ce ai albani ba ture ya turawa suna da yawa Da <laughs> kaga wani ya rena wayo sai ga irin wannan bature sabon musulunta to kaga an faɗi wannan tsare na ma akwai rena wayo ne ma duk sa sai gaba ɗaya musulunta ce babu sahabin da bai musulunta ba ko akwai sahabin da kawai daga sama ya samu musulunci har ma za a baka tarihi umar ya yi faɗa da musulunci kafin ya musulunta ko wanda ya musulunta yana shekara kaza sai an faɗi ma lokacin shekarar da ya musulunta ashe babu wanda ya zo aka haife shi da musulunci a cikin sahabbai sai dai kidarun sahaba yan ƙanana amma duk manyan gaba ɗaya sun shiga musulunci ne an gani saka maganar kabila bai taso ba maganar addini maganar wai daga baya kaza ka kuke ta abin da ake duba ko kariya addinin ka yi eh, masha Allah inna akramakum inda lahi atqakum na'am to yana an gaba ibn ashir wa da nahu na'am ashir da wa naflu fi wato naflu fi naflin tamada fiha wato tunawa da nafila cikin nafila in mutum yana cikin nafila sai tuna akwai wata nafila da bai yi ba ana ki wata nafila to shin zai yanke wannan nafila ne eh? kawai ya ci gaba da sallah kawai ta yi ka nafila fi farin kamar nafila cikin farilla yana cikin sallan farilla sai suna da wata nafila da bai ba ya yanke kawai ya ci gaba da sallan shi fa kun tambiya ka rike wannan tambihi da aka yi wa aksuha fardun atafi nafli kal'au kal'ula bi akaniha ya khalli aka sinta cin wato farilla ya zo cikin nafila aka ta kenan mutum na cikin wato a cikin nafila sai tana da farilla zai yanke wannan nafila ne sai zai yanke ko shi ne kal'ula kamar a kusa ce kamar na farko ne shi ba sai a kame a duk sallah ya yi a ce wata ci gaba da sallah kawai ya kai ya kai masoyina ka ci gaba da sallah kawai ka ci gaba da nafila daga baya ka zo ka wannan farilla ka tarki rukunan wa shartan din bada yawwa ne. sai lokaci ne fita na ka tarki rukunan wa sharɗan in bada bi dole au khurujil masjid kamar mutum ya bar rukuni idan mutum ya bar rukuni da sharafi in har ya bayyana an gane sallah ya baci a cikin sallah mutum ya bar rukuni ko ya bar wani sharafi bi dole kuma lokaci ya tsawaita wanda mahallin talaki ya kubuce hmm. ko kuma fitan shi daga masallaci mutum ya fita daga masallaci zai manta ya tuna ya bar ruku ko ya bar sujada shi ke na sallah ya baci ومن أقيمت عنه وهو فيها كتركه عمدا سنة تليها da wanda aka tsaye da sallah a garin shi yana cikin sallah an sallah a garin shi yana cikin ana sallan magariba yana yana isha'i ta baci kawai ya yanke ta kawai zai shiga jami'i yana cikin masallaci a masallaci yana sallan magariba sai ga ya shigo magariba za a yi shi ke na kawai hakura yanzu ya shiga jami'i ya yanke kaman barin shi suna da suke binta suna da suke biye wa farilla da gangan wai shi haɓa wannan malamin eh, ibn hashim shi yana ganin idan mutum ya bar suna da ke bin farilla sallah ya ɓaci in ka tambaye zai ce kawai saboda duk mutumin da ya bar suna ya bar ta don wulaƙanta kasai an gane wannan kaga ya gina hukunci cewa da ka san darajar suna da baka bar ta ba duk mutumin da ya san wannan abin sunna ne a cikin sallah sai kuma ya ci gaba da sallah ya batta bai da sallah alhali ba da sun zana wannan falilla ne wannan sunna ne saboda da kasan in kafar wannan sallah kana nan wannan sallah ka baya ne to amma sai aka gina hukuncin illa wazir zan ce ko bille cewa sunna mutum ya barta an san ba falilla bane amma me yasa ya barta bai damu da ita bane ya wulaka ta sai ina ga ita ba kowa bace ko ba komai bace kaga irin wannan gina hukuncin da shi aka fata sallar a gane amma abin da ya taɓa da shi ne mutu ya bar sunna sallah bai ɓace ba inda shi ba ya ce ya wulakanta ba ne yanzu abin da yake farilla ne kawai zai ba zai sunna ba ba zai nafila ba shi zai da gina ne wannan lawa ne yana da haɗari kace tun da wani yake in ga kawai farilla yake bai nafila bai yarda da farilla ko ya wulakanta nafila ne la wani kawai wani ba haka ba yana da uzurin da ya yasa yake yin haka na'am an huwa fil maghribi qad sallaha ko kuma yana daga cikin magariba wanda ya sallaci magariban kuma ya sallaci magariban sai yana so ya yi wasu limanci magariba eh ku kusa a malikiya mai nafila baya limanci gawa ya ya riga ya yi magariba sai zo zai limancin magariba nan kun gane wani hu? to tun da ya riga ya sallace shi kwai zai ba sallah sallah ya ɓaci Wafir isha'i isha'i da wutura isha'i in ya riga ya yi ta da wuturi hmm. sai zai ga ana jam'i ba zai shiga ba ah, idan mutum ya yi magariba a can sai zai ga ana jam'i magariba ba zai yi ba in ya yi a ta ciya ce in ya ga ana in ya riga ya yi isha'i sai zo ya yi isha'i har ya yi wuturi sai kuma ya zo ga ana isha'i ba zai shiga ba shi kaɗai isha'i Ku sai ga ana jam'i yana so ya samu ladawa ba zai shiga ba saboda ya riga ya kulla sallah cikin ku Allah Allah shi ne zai eh. shi na ishayi ba amma banda na magariba shi magariba kanta tana kiranta wuturin nahar hmm. shi magariba annabi ya ce la wutura ni fi lailati to magariba ya shiga cikin zuwa zuwa malikiya na'am eh, wutur ya riga ya rama ya yi sallan wutur ya yi ya ƙara sata ya karasa ta ya yi ta ya riga ya yi ta ba na maganin ya rama ba ya yi ta nan ka'idar shi ولا مهرب على الضرورة نعم ايه ايه قلت ايه أي مثلا أنت تخدي يا رجل ok wajen fito wani abu zai girma ya yi wannan sojin idan a wannan abu matsalar shi ne wannan sojin idan yana da tsarikar da yawa yana kawo kansa yadda suka yi magana nan gaba zai mafi illa da yawa shi ne babban matsala yin sojin idan akwai abubuwan akwai na gargajiya da suke amfani da shi sai suna suna wanke wajen da shi ne ga yadda ya soke na'am ba ka iya waɗe kan wankewa da bagaruwa bagaruwa yana tuce wajen har na bagaruwa da sauƙi na tara ne an gane su suna yi yanzu ci gaba ya samu sosai kan hanyoyin lalacewa yana da yawa yanzu mata yanzu sun fahimci wai maza na kan fararen yan mata sai ga yanya ta san da da ba baka ce sosai kamar na baka kirin kawai sai ga ta zama duniya rana daya tana ma sallama sai ka kalle ta da kyau na wasu wasu ce wannan ta riga ta kofi ta gaba ɗaya daga sama a ƙasa allura kawai ake kawai za ta yi za ta kashe kuɗi ne dubu arba'in dubu hamsin ya yi allura magana ya ɗare kawai sai ya san kuma fara kawai shi ko namiji da ya ya gani shi kenan amma kukuran da ya yi sani ba in zai haifi yaro ba ƙirar ba zai haifa da za a ma karanta ba sani ba ne Eh, nan da ba ayin da da a cikin da allura a ko su mata su rubuta ko su manya ne ko suna da wani shago ne sun suka sai ba a kan wanka a ciki don da ya da suke ai wani su suna yin mata su musu sun gani su bawa sun da kuma yi su eh, su su ɗan jahilcin ba ga jahilci ga kuma wani lokacin san rai shi ɗan najeriya ke damun wani lokaci akwai san rai inda yana inda ya samu kuɗi a abu baya damuwa da haramcin abu sannan sai jahilci duk inda akwai kuɗi na ga ɗan najeriya zai tsaya sosai ya fi abin nan eh Allah ya kawo eh to dama an ce dama mutum na cikin masallaci abin da ya gara ma an ce dama mutum na masallaci ya yi rashin ƙarfi da an san yana jaraba ka kare shi masallaci ba wato mutumin da ya kashi yana cikin masallaci ba ne biyu ne sai da ya kashi a wajen shi an yadda ya kashi da shi mutu amma ya yi kashi a masallacin ba matsala bai ta kwana a wani abin bai ta kashi ya kaga fi kyau a wurin man وايش حد حد يجي الاويجي ومن من دهو هتا يكون له اين هو هتا يكون له انت وما دعي هي حد يجي الانت هل انت مشتري ايه <laughs> شيء اوريج من الرباطيه اوريج من الرباطيه ina magana magana ba ka da abin da aka buƙatu shi a ce kai ahalin sunna ne ahalin sunna ya kamata a ce da abin da ke jikina da adilla ga dalili na da yasa da gina kaza ba hamasa ba wani kawai da hamasa ne da wasu irin abubuwa da tattarawa sai gina hukunci